kanzu min kunu janna hmm. haka mun Allah sallallahu alaihi wasallam yace la haula wala quwwata illa billah wannan kalma tana da kusake guda biyar a cikin ihrazi la haula wala quwwata illa billah mun gani ko قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أه؟ مقاتل أبو الحسن أبو أبو أبو تقول له زيد ويسمعها أمرا ويقرأها بكرا قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري قال عن كربودك سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبته أو قال في فليته يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يا هو الثوري أنا تفيا فلما علا عليها رجل نادى ورفع صوته لا إله إلا الله والله أكبر da manzon Allah ya hau saniya tsauni yana tafiya sai wani mutum ya hayo da ya hau sai ya daga muryar sai ce ba wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala baqlatihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan alfadarinsa qala sai yace fa innakum la tad'una asamma wala ga'iba sai manzo Allah ce ai wanda kuke kira nan ba kurma bane ba kuma ga'ibi bane wanda baya nan ba ma'ana in ka kira Allah in zaka kirayi Allah ka kira shi da ladabi ba sai ka ɗaga murya har ya fita haddin ladabi ba ba wani Allah ya zai ce in da rabbahu nida'an mataki guda uku ne ko ka faɗa a cikin zuciyarka baka motsa labbanka ba cikin ibadu da ake son kai sai ka motsa labbanka ko kuwa ka faɗa ka ji da kanka ko na kusa da kai shi yafi dacewa ko ka ɗaga muryarka har to shine manzon Allah ya tsawata yake ai wanda kuke kira shin ba kurma bane ba kuma wanda baya nan bane balle a ce sai an ji da shi da nesa ma'ana biyar ne manzo Allah ke nufi kenan ayyaya yaya sai ido ji tambayar ka ko ji tambayar ka ko yace wani manzo Allah ke tafiya kan tsauni sai wani mutum ya hau da ya hau sai daga murya sai ce la ilaha illallah wallahu akbar sai ya fara da karfi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa innakum la tad'una asamma yace wanda kuke kira din nan ba kurma bane kuma ba wanda babu shi bane ba ga'ibi bane yana nan yana jin ku ma'ana kar a daga murya har ya fita hajjin ladabi ثم hmm. قال sa'an nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aba Musa ya kai aba Musa au ya Abdullahi ko ya Abdullahi ala adulluka ala kalimatin min kanzil janna hmm. ba za ka so na shiryar da kai ba ba za ka so na nakalta maka ba ba za ka so na faɗa maka ba ba za ka so na sanar da kai wata kalma cikin taskokin aljanna waye ban da manzon Allah wa zai ce maka wannan kalma taska ce cikin taskokin aljanna ban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake ce maka wannan siga ta istighfari ita ce shugaba ban da manzon Allah ba wanda zai faɗa maka la haula wa wala quwwata illa billahi taska ce cikin taskokin aljanna abinda za a yi la'akari da shi nan shine ne wannan kalma da ya faɗa din akwai kalma sama da ita la ilaha illallah wallahu akbar akwai kalma sama da la ilaha illallah mun gane ko to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce zan nuna maka kalma cikin taskokin aljanna sai ce ina so ya manzon Allah a faɗa min qala la haula wala quwwata illa billah an buga tambayi. ma'ana in kana son ka san taska cikin taskokin aljanna sai ka ce la haula wala quwwata illa billah ma'ana la haula babu wata ila. babu wata dabara babu wanda ya isa ya jawo makansa wani amfani illa billahi sai dai da taimakon Allah mm. wala quwwata babu wani karfi ba yadda za yi ba ka da fawa ba ka da duk yadda za yi da rullunanka da sojojinka da igwa-igwanka da bama-bamanka mm. duk ba za ka iya kare kanka daga wani abu ba sai da taimakon Allah. Mm. Ma'ana la haula wala quwwata illa billah in ba haka aka dogara ba ka dogara kan kokolwarka ka dogara kan isarka iyawanka suka ce idza lam yakun aunun min Allah lil fata hmm. fa aktsar ma yajni alaihi ijtihadu kan ba taimako ne daga Allah ka samu ba kwakwalwarka ka dogara gare ka akan kwakwalwarka ko isarka ko iyawanka ka ce inna ma utitu ala ilmin indi duk abin da zaka kirkiro zaka kirkiro abin da zai halaka ka mun gane ko hmm. باب يتي وانا باب لله عز وجل مئة اسم غير واحد يتي ألا نادى سونا نكي سونا اي اي اي تسعين دكرا تاني اي باب قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يتي حفظناه من ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره روايه qala yace lillahi tis'atun wa tis'una isman Allah na da sunan naki daya daya daya har 99 mi'atun illa wahida ɗari babu ɗaya. la yahfazuha ahadun illa dakhala al-jannata wa huwa witrun yuhibbul witra mm. yace waɗannan sunan nake Allah madaukakin sarki na da sunan nake fiye da dari fiye da dubu fiye da menene da fiye da dari fiye da amma waɗannan sunan nake sun ke banta cikin sunan nake Allah cewa man ahsaha دخل الجنة إنما لا من أحصاها إن كان سكرا أدلة الأثبات في توحيد الأسماء والصفات ذاك معنى إنما لا من أحصاها وين وين wanda ya kiyaye waɗannan sunan naki kasan huwa ar-rahman Allahu ar-rahmanu ar-rahim wa'annan sunan ki baki ɗaya tasirin da tara duk sa'an da zaka roki Allah madaukakin sarki ka san kowane suna da ma'anar da sunan ke dauke da ita sa'annan kai ka roki Allah da wannan sunan sa'annan kuma kowace kowane suna a cikin sunan nake ka san ma'anarsa ka haddace ka yi aiki da abinda da sunan ke faɗa shine in ka tara wannan ka zama cikin man ahfaha da ahlal janna amin duk wa'annan sunan ke in ka kuskure ka je ka kira sunan wani to alal aqall shi a ce kai ne ce a ce ma duk ya halatta ka kira wannan ka kira wannan wanne ne yake mun gane ku da ya halatta ka bi wannan malami ya halatta ka bi wannan malami amma kai kana jin ba malamin ka aka ba an muna nan ba haka bane ya halatta ka bi wannan malami ya halatta ka bi wannan malami ya halatta ka shiga nan ya halatta ka shiga nan amma sai kai kana gani in ba naka aka shiga ba an yi ne an yi laifi an yi kuskure an yi kaza an yi kaza to Allah madaukakin sarki zaka sake sunan shi kira sunan wani ka dadanta ka zama kai daidai babu mau'izati sa'atan ba'da sa'a yace babin da ke bayanin gargadi da nasiha da wa'azi ana yi ne lokaci lokaci ba ana yi ne diman wa ba sai zuciyar dan adam ta kosa mun gane ko Allah madaukakin sarki da ya halice dan adam ya san yadda zuciyar sa ya san yadda dan adam yake sai sa Allah bai sa kana yin ba bai ce bai kallafa maka karin kai sallah tun daga safi har gobe da safi ba mala'iku su ne Allah ya halice su ba sa gajiya ba sa kosawa amma kai aka ce kai sallar asuba sai azhar sai asar sai magarba sai isha sai na filfili kai azumi wata daya sai badi sai dai na filfili in ka iya saboda zuciyar dan adam eh tana kosawa sai a bari aka ce rai dangin ko sai da mai ko rai dangin allo sai da ko قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال كنا ننتظر عبد الله yace mun kasance muna jiran Abdullahi dan Mas'ud iz jaa Yazid ibn Muawiya sai ga Yazid dan Muawiya ya zo fa kulna sai muka ce ma Yazid dan Muawiya ala ba za ka zauna kai muna wa'azi ko ka karantar da mu ko kai muna hadisi ba qala la yace a'a walakin adkhulu fa ukhrij ilaykum sahibakum yace a'a ai ga zan yi da fito muku da malamin wa illa ji'tu ana fajalatu yace in haka ba sai zo zauna fa kharaja abdullahi wa huwa akhidun bi yadihi sai suka fito da abdullahi yana rike da hannunsa fa qama alaina ya tsaya fa qala sai amma inni akhbaru bi makanikum hmm. Abdullahi dan Mas'ud yace ni ina sane da mazaunin ku da matsayin ku na san abin da kuke jira so kuke na tona muku hadisi so kuke na tona muku wa'azi so kuke na tona karantar da ku hmm. walakinahu yamna'uni min al-khuruj ilaykum yace abin da yake hana ni fitowa zuwa gare ku walakinahu sai da cewa shi yadda al'amarin yake yamna'uni yamna'u fil mudari kenan ko min al khuruj ilaykum jari wa majrur kenan ina ilin yamna'u sai ka ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yatahawwaluna jumla min mahall raf'i fa'il yamna'u hmm. ma'ana yamna'uni ma kaza kaza ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya tahawwaluna bil mau'izati eh, fil ayyam karahiyat as-sa'amati alaina yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kulawa yana yi mana wa'azi lokaci lokaci saboda kada ai da'iman sai kaga mutum ya kosa mun gane ko to karshen kitabud du'a kenan ko sauran kitabul ne ar-rafa'id Allah madaukakin sarki albarkacin wannan kitabu da awad da muka karanta albarkacin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya Allah madaukakin sarki duk wani abin da manzon Allah ya nemi tsari ka kare shi Allah mun roki ka kare duk wani alkhairi da manzon Allah ya roke ka Allah mun roke ka ka bamu ya Allah madaukakin sarki duk wata annoba da rashi da suruta da manzon Allah ya roke ka ka cire a Madina Allah mun roke ka ka cire ta a kasashen mu Allah madaukakin sarki manzon Allah ya roke ka ka sa albarka a cikin muddi da sa'in Madina Allah madaukakin sarki mu ma ka saka albarka a cikin muddi da sa'in mu da amfanin gonan mu ya Allah madaukakin sarki manzon Allah ya roke ka ka kare shi daga barin tsoro Allah mu ma ka kare mu daga barin tsoro manzon Allah ya roke ka ka sauke masa nauyi nauyin bashi kuma Allah ka sauke mana nauyin bashi manzon Allah ya roƙe ka kada ka sa ma'ana kada ka sa mazaje mutane su fi karfinsa ya Allah madaukakin sarki mu ma kada ka sa a fi karfin mu Allah ka dora mu akan gaskiya Allah ka tabbatar da diga mu akan gaskiya ya Allah madaukakin sarki duk guguwar da zaka ta kada duk iskan da zai za ta kada a duniyan nan Allah ka tabbatar da digadijin mu Allah ka kare mana imanin Allah kada ka sa tsoro ya sa mu kauce ma gaskiya Allah kada ka sa nauyin bashi da rinjayen mutane ya sa a sarrafa mu a cire mu kan gaskiya Allah ka tabbatar da digadijin mu ya Allah madaukakin sarki duk daukakan da zaka ba mu ya Allah kada ka sa mu rena dan adam Allah ya ce wala kad karramna bani adama Allah kada ka sa mana girman kai Allah kada ka sa mu zamo makaryata Allah kada ka sa muna udu mamakin kai Allah kada ka sa mu rena dan adam ko da ba musulmi bane don Allah ya ce wala kad karramna bani adama ya Allah madaukakin sarki duk fitinun da suke mana yawa Allah ka kare abin da suka cin mu Allah ka immana Allah ka albarki kasashen mu Allah duk abin da ake kullawa dan a saka kasa cikin fitina na yake yake kowa ya fita hayyacinsa Allah ka kare mu ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghith Amin. lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم da